hello welcome back uh, a wannan bidiyo din yanzu za mu yi bayani ne game da yadda ake yin supervised image classification uh, tare da amfani da mv classic to da farko dai za ka display image din za ka yi aiki da shi wanda kamar da aka saba za ka sai ka je directory ɗinka inda ka yi saving ɗinsa ka ɗauko shi ka saka kasancewar riga na setting na setting preference ba kafin na fara so wannan duk su ne waɗanda bari mu ga maybe let's use 11 this time around uh, wanda zan buɗe uh, idan na buɗe shi zai kawo min available band list kamar yadda ya saba wanda zan iya mai da shi sai na display ɗinsa a rgb combination kuma zan nuna shi ne a false color composite 432 combination sai na loading ɗinsa good uh, so from what you can see uh, you can see that um, uh, now you have you have the zoom window you have the scroll uh, sorry the zoom window and then the scroll window and as well the uh, <laughs> display window so um, kamar da muka bayani you can see that this is uh, from what I have ga ruwa nan kusan sosai sannan ga wani guri da yake highly vegetated area you can see so much of vegetation and then you can see uh, part of the buildings uh, the built up areas where you have uh, the buildings and so on uh, good so i want to classify this image sannan ga titi ma i want to classify it uh, using uh, supervised classification so first of all abin da ya kamata na fara yi shine ɗan clicking akan basic tools sai na to region of interest sai na selecting ROI tool ROI tool yana for region of interest tool ah, wanda zai buɗe min wannan window ɗin wannan zai bani dama inda zan yi selecting samples ɗina remember su first classification uh, you have to select samples sai ka selecting training areas ɗinka wanda su za ka yi amfani kai running uh, classification ɗin so a gurguje uh, <clears throat> I want to use Uh, what, what you find on the scroll window uh, that is this particular window da shi zan yi amfani wurin uh, selecting wannan dina ina ganin maybe let me use let me use the zoom window uh, for the case of uh, my image classification let me use the zoom window for the case of my image classification so what i'm saying is that da abin da zan yi display a nan gurin zan yi selecting sample areas dina akan zoom window zan yi selecting din su kai tsaye ba a kan scroll window ɗin ba kamar yadda na yi bayani dama zoom window yana da plus and minus sign wanda shi zai baka dama kai selecting samples ɗinka so now starting with the water body uh, it's good to in za ka yi classification ka zoom into pixel level ka gani kaga pixels dina so i think it's very good to zoom to pixel level so as to select more accurate and appropriate samples so yanzu idan zan selecting sample kaga in da ga kuso dina koma plus wanda zai bani dama ne selecting for instance in na clicking once uh, in dawo kaga layi na bi na na sake clicking na na dama na sake clicking haka na sake clicking haka na sake clicking haka sai na right clicking so biyu automatically na yi selecting four pixels anan nan kaga nan shi ma ya samun pixels hudu ka sanan ka gani four pixels wanda na ga dama a nan gurin uh, sura da zan saka masa sai in saka masa water Hausa water red color to sai ne selecting samples da yawa yanzu misali na sake motsa nan gurin shi ma ya sake kamun sai ne clicking sai ne clicking ne clicking yana da kyau kai selected so many samples it doesn't matter uh, in fact the more the number of samples you select the more accuracy of your classification so sai ka duba na duk wasu pixels da suke da alaka da irin pixel din da kake da interest sai ka bi duk sai kai selection din su ta da in yi tashi ma ka yawa sanin kuma ka sani cewa ba wai lallai sai kana zaben pixels in form of squares ko rectangles ko no in any shape as far as so far as is taking some of the information that you need so ba you can just uh, uh, select that pixels and then select as many pixels as possible Uh, for proper representation kaga nan ma is part of the water body so i think it's good in selecting tunda is a little bit whitish ko in selecting samples a nan gurin sai da shi wajen samu presentation na cewa wannan water body ne sai kai right click so biyu a ciki yeah it's good also to come this way and see that this is also whitish sai na right click so biyu a ciki i think uh, it will also come this way uh, you can see i'm selecting more samples so as to have good representation of, uh, of water body so ko a haka selecting enough samples to represent my water body so next is I, I need to I need to go to another class uh, that I am going to use now new region is where you add a new class if I click on that I'm gonna go my water now new region now I'll give it a name vegetation maybe vegetation good shi kuma will appear as green in color so now in na zo kan nan gurin kaga is already red dama na tuna na sa false color composite ne ta inda vegetation yake zai ba shi jan kala so yanzu wannan zan selection samples na cewa ta inda vegetation yake zai ba ni kala ja uh, click on vegetation see that all red pixels will be selected to represent vegetations number in na zo so selecting adequately number the more the number of samples the more the more representation you have again is a building amma is almost covered by by green vegetation in kai selecting bakin ruwan nan kaga shi ma nan akwai akwai jajayen pixels da suke na cewa akwai vegetation a nan bakin wuraren a ganin gurin shi ma is a pixel that is arrangement ne na pixels da suke nuna cewa akwai vegetation a wurin shi ma a ganin gurin shi ma you have vegetation ga nan alama ce na pixel da ke bayanin cewa akwai vegetation in ka zo nan gudun shi ma ka you have, some pixels that represent vegetation if you also come here can see that you have some red pixels that represent vegetation so in kai selecting nan zai ta baka information polygons nawa kai nan na yi sha ɗaya nan na yi goma sannan ga number of pixels ɗin ne selecting wanda yake da matukar muhimmanci now i want to create a new region may be built up or building uh, bu bu i um, goldens ita kuma will appear as blue so then da gini yake na selecting sa shi kuma na selecting representation sa zai bani ya kama blue uh, blue color so duk the building yake DNA selecting the banner blue color. This is also a building. I think I need to represent that properly. Roof and then building. Uh, this is it also. Again, I'm gonna go is a building. Uh, and Shiva and Arikyo are representing answer. Uh, this is also a building. Uh, it's good I represented the, the building CK. Uh, this is also a building Good. I give it a presentation uh, you can see that this is also a building Good. I also select some pixels uh, from it you can see these are all buildings I have selected many pixels maybe new region uh, let me give it road road roads will appear yellow in color so now in da nake da titi na clicking nan gurin zero and information na tt the tt na suke it will give me the tone and color you can see that this is where i have a road network maybe yellow uh, uh, this is also a road network uh, to look yellow this is where i have another one yellow um, this is also where I have another one uh, yellow so this is another road network and so on so now at least I've identified about so many uh, objects in the gamma what I should do is go to file now you select many as many uh, representation as you can have so many other land use land use or land covers now I want to save ROIs now see, when I I click on select all and then choose where to save my ROI remember I'm using uh, number 11 uh, ROI 11 so inside this maybe I will say classes samples samples open and then ok and then I'll also come here uh, so now after after after clicking ok already na riga na yi saving uh, na yi saving ROIs dina sai na dawo nan gudu sai na zo na ce classification supervised classification let's say maximum likelihood wannan dai wasu daban ne waɗanda ake yi amfani da su uh, then select this one then click on ok so now idan na zo nan zai bani damar ne selecting duk wannan items and select all items and then uh, numbers of items ga classes ina guda hudu kuma na identifying uh, wanda a nan gudu zan choosing na wannan output class wannan sai na saka masa ah, classes classes ko ah, idan na sa masa classes open ah, sai na saka supervise sup kuma anan gurin open sai na yi running ɗansa by clicking uh, automatically it will run and then by running at the end of the day uh, I can close this one and then uh, available one is has a budu wanda shi ma zai display maximum likelihood dina uh, a new display uh, and then maybe load it yeah so now this is what I have as a sample of the classification that I have done uh, using um, a supervised classification you can see that in ka duba nan za ga ruwa gaba sa is what I assigned red color gashi nan kusan dukkan sa gashi nan ya zo a red color uh, from what I have and then kaga classes din na a, a table din na ɗan shi wani available sun je nuna ma ce nan vegetation is what I assigned green color kaga yanzu misali in ka duba nan gwan kaga duk vegetation ne kaga duk vegetation ya saka a ganin gurin ma vegetation ne kaga shi ma duk vegetation ya saka so duk inda green yake za ka yana da alaka da vegetation ya sassaka musu in fact kaga a cikin ruwan nan kaga nan gurin din nan da vegetation kaga nan haka to ka gan shi shi ma duk ya saka mun pixels din ya saka musu application can you see this place also can you see here also so su ga sun ya saka musu a vegetation and then built up area is assigned blue color so that ga all other places the suke built up gidaje ne da su ya saka masa blue color and then yellow color is for the road networks can you see the major road dina a gan shi nan ya saka masa road network gashi nan shi ma ah, ya saka masa road network this is for the sake of uh, uh, understanding the steps and so on so shima want ka gama kana so you can link the displays if you like click on link displays and then uh, okay ta yadda shi ma an kai clicking wannan zai iya ma uh, za ka yi linkin wannan ma an kai clicking za ka yi gane menene a wuri nan vegetation ne ko me a wuri ka gani zai zo so shi ma haka ake uh, uh supervised classification wanda ka gama shi ma za ka yi saving ɗinsa sai ka bude a cikin wata software ɗin ka calculating geometry na land covers ɗin da land uses ɗin i hope you enjoy also this video i'll see you in the next video thank you